yau alhamis shida ga watan rabi'in al'awwal hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو abrar wa وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu idza dakhala fi sala babin da ke bayani ko littafin da ke karantar da mu mutumin da ya shiga cikin al'amarin sallah gadan-gadan to me ya kamata ya rika faɗi muna ƙarƙashin babi na uku babu ma ya ƙolo iza kalaka fi firashihi falam yanam mutumin da ya rika razana yana firgita a baccin shi bai samu daman bacci ba me ya kamata ya rika faɗi me yiwa kikan zo ki kwanta bacci ki daɗe baki bacci ba me yasa a wani lokaci tunani ne yake shiga cikin zuciyar mutum a wani lokaci kuma kin yi baccin rana ne a wani lokaci kuma to akwai matsala na damuwa tare da ki in duk ba wannan to akwai matsala kuma wanda yake faruwa sakamakon asiri ko masul jinni kina bacci sai ga kamar an bige ki an tashe ki a wani lokaci ki ji kamar an mare ki a wani lokaci ki ji kamar an soka maki wani abu ko an mintsile ki ko kina baccin ki rika jin tsoro kina firgita kina jin ana kiran ki ko ki rika jin wani abu yana sauka kan kwano ko kukan magun mage ko ki rika jin alamun kamar tsuntsaye suna tashi ko ana jijjiga kofa ko ana jijjiga windo ko kuma iska mai karfi yana tasowa yana buga labulan kofa da windo ko ki ana girgiza gadon ko abin da ya kama da haka mai yiwa ko wanda takan ji haka ko to me ke haifar da wannan akwai matsala na shayatin to in kina jin wannan wani gudunmawa ko taimakon gaugawa zaki makanki Allah madaukin sarki ya raba ki da wannan bala'i to mun karanta ruwaya na farko da muka tattauna dan da ita kanta ruwayan karshe dai malam ya ce ruwaya ne mai rauni mun karanta na biyu ma ita ma haka hadisi ne mai rauni na uku lamba hadisi na 258 daga cikin jeran giyan hadisan littafin al'azkar al'imamun nawawi ya ce wa rawaina fi kitabin tirmidhi bi isnadin da'ifin mun ruwaito a cikin littafin tirmidhi da isnadi mai rauni wada afahu shida shi da kanshi tirmidhi ya raunata wannan hadisi an buraida radiyallahu anhu qala daga buraida Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce shaka Khalid ibn al-Walid ilan eh, radiyallahu anhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Khalid ne kai kuka wajen annabi fa qala ya rasulullah da yaje sai ce ya manzon Allah ma anamu laila min al-araqi yace bai samun kwanciya bacci ya kwanta ya bacci sosai cikin dare saboda irin wannan razana فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل yace duk sanda ka je zaka kwanta a mashimfiɗinka kai kwanciyan baccin dare to ka ce Allahumma rabbas samawati sabi wa ma adallat wa rabbal ardin wa ma ورب الشياطين وما أضلت قل لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن يبتغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت kun ji abin da aka ce wai annabi ya الدعاء da اللهم رب السماوات السبع ya Allah ubangijin mai bakwai wa ma azallat da duk abin da sama tema rumfa teme inuwa ta lallabe shi Allah kai ne mamallakin shi kuma ubangijin shi wa rabbal ardina kai Allah kai ne ubangijin kasai wa ma aqallat da abin da ƙasa ke ɗauke da shi wa rabbal shiyatin Allah kai ne ubangijin ɗanu. wa ma abin da abin da shaidanin suka batar kulli jaran Allah ka zane man mai kula da ni min sharri khalqik ka zan tare da ni ga kare daga sharrin halittunka kullihim jami'an su duka an yafrata alayya dan kasi gangancin afkoman si nasara a kaina ahadun minhum kowane ɗaya daga cikinsu Allah ka ɗauki ka sa man katangan ƙarfan maganinsu ka tsare daga sharrinsu wa an yabgiya alayya Allah kakka ba su dama su zalunci a kaina azza jaruk duk wanda ka makotaka ya ɗaukaka ya Allah wa jalla sana'uk sannan banka ya bunƙasa wala ilaha gairuk babu abun bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah wala ilaha illa ant babu wani abin bauta wanda ba kai ba sannan babu abin bauta wa bisa cancanta sai kai ya Allah wani hadisi mala ya ce al'imamu tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3,518 sai dai mala yake cewa wannan hadisi da ifi ne hadisi ne bai tabbata ba yake cewa qawluhu an ya alayya ahadin minhum يفرط يتشي huwa بفتح الياء والراء من الفرط وهو الأدوان kada wanda ya ƙetare haddi a kaina wata jawuz ilhaddi zulman cikinsu kaf kar wanda ya ƙetare haddi na zalunta qala ibn al ibn al ya faɗi wannan fassara wa ya ce ya'ani bi yafrut yazlubu shine kakka ba su dama su galaba a kaina au ya kasara fi haƙƙi ko kuma irin haƙƙin da ya kamata su kula na amana tare da ni da haƙƙoƙina kas su gaza wannan ya zama sun cutar da ni wa kada kala fil masabih qawluhu yafrutu alayya ahadun minhum ay bi qasdi adha musarri'an Allah karka ba su dama sun fi cutar da ni ta kowane irin fanni Allah madaukin sarki ya kiyaye qawluhu azza jaruk ay qawiya wa ghaliba duk wanda Allah ka kotaka yayi karfi kuma ya samu rinjaye wasara azizan kullu man istajara bik duk wanda ya nemi makotaka da kai ya Allah zai zama buwayi wal taja ilaika ya nemi komawa da mafaka da mafaka gare ka duk wanda ya samu wannan to ya riga ya gama samun alkhairan duniya da lahira Allah ka ba mu wannan wa jalla sana'uk ay azmat sifatuk siffofinka sun girmama ya Allah aljalila waɗanda suke maɗaukaka an ayyal haƙuha naqas ba ta yadda za a yi wannan ƙasa ya kai zuwa ga siffofinka ya Allah au ya atariha ta an hifz min manilta ja ilaik bayan da za a yi wanda ya komo ya fake da kai ya samu mafaka a ce wai wani cutarwa ya kai gare shi wa awwala fi muhimmatihi alaiha wannan hadisi malai ce alhadis da ifin jiddan fihi alhakam bunu zahir qala bunu ma'in ibn ma'in yace laysa bi shay'in wa qala al-bukhari munkarul hadith وقال ابن ibn كان يشتم yashtimu محمد muhammadin shi wannan yana zagin sabon manzon Allah duk abin da aka yi mai a cin sunan shi jarhu amma abin da ibn hibban ya faɗa sunan shi jarhu al-mufassar ya fassara jarhu ba za a karɓa hadisin shi ba ma'ana ɗan shi'a ne rafidi mai zagin sahabban manzon Allah ne shi yarwi an sikat al-ashiya al-mawdu'at ya kasance yana ruwaito magana sai danganta wa mutanen kirki kuma zo maganganun ƙarya ne kuna fahimtar wannan yana daga abin da ya zama wajibi dukkanin wani musulmi a halin suna shiga tetayen shi 'yan shi'a na da wannan ɗabi'ar 'yan shi'a suna ƙirƙirar maganganu na ƙarya sai su yada cikin ahalus sunna amma sai su makale da cewa wani mutumin kirki cikin ahalus sunna ya faɗa don ku karɓa kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa suka ƙirƙiri iburu jariri ne tsabari nasu abu ja'afar mu muna da ibnu jarir a tabari abu ja'afar su ma suna da abu ja'far ibnu jarir na tabari bun ristum nasu kenan mu kuma namu bun yazid inda kawai ke samun bambanci kenan yana da alkunya abu ja'far dan jarir at-tabari ibnu ristum na yan shi'a kenan namu mu ma abu ja'far ibnu jarir na tabari bun yazid kina zaune kawai sai a zo sai a ce maki ai ibnu jarir ya ce wanne sai a ce jarir ne tsabari wa sai a ce abu ja'far har yau an me sai kasa gane ina maganin ya dosa ku gano wannan sai su gurɓata asalin labarin yadda yake a ɓata shi kwata-kwata sai a zo sai a baza muku dama kuma cikin al'umma babu al'umman da aka san su da suna jin magana su fara talla da ita ba tare da bincike ba na keke da keke irin ahalus sunna suna jin magana sun kosa su amayar ku ce ko ba sai ku ga muguwar magana ta yada cikin ahlus sunna shine malai ce yana ruwaito kairere sai ya ce wani mutumin kirki ya gaya mashi ya taɓa faruwa zamanin ahmadu dan hambali da shi da ibn ma'in sun je wani masallaci sai wani mai wa'azin tirmiyya miƙe ya ƙero wani hadisin ƙarya ya ci gaba da shimfiɗa wa mutane can sai ibn ma'in ya ce bari ya je mai magana sai a maɗa muhammad ya ce rabu da shi irin waɗannan ba su da kunya zai iya maka tsiwa da rashin kunya kyale shi can kawai ahmad dan hambali bai afke ba sai ga ya haibu ma'in ya tashi ya tunkari mutumin yana zuwa sai ce bawan allah domin kusa irin wannan masu ƙaryan sadaka ke ba su ya ɗauka ya haiɗan ma'in ma ya kawo mai sadaka ne har ya miƙa hannu sai ce a'a na zo ma tambaya ne ka ce wannan hadisin da ka karantar Yahaya dan ma'in da ahmad dan hanbal sai karantar da kai yace ore da gaske yace ka san sai da san su malamai na ne yace to ni dai ni ne Yahaya dan ma'in wannan dattijon kuma shine ahmad dan hanbal ba mu san ka ba wannan abin da ka faɗi ba mu taɓa jin shi ba sai ce o'o oh, oh, jimar rashin kunya kun ɗauka duk duniya ku kaɗai ne Yahaya haya ɗan ma'in da Ahmad ɗan hambali ya ce to kai barkaci ina da malamai sun kai ɗari masu suna yahaya ɗan ma'in da ahmad ɗan hambali abokan juna da nake karatu a wajensu nan yi masu jimhuru ya ce kai innal ta ma'ana min killatul murru'a amma zauna ana tattauna irin wannan magana da mu akwai rainin wayo tashi gaban waje wai yahaya ɗan ma'in yake gaya ma wannan irin waɗannan makaryatan haka suke a ko'ina kuma cikin kowace irin al'umma shi sai kun yi taka tsantsan da yara magangan da zai zo kunnuwanku in ba haka ba akwai yiwuwan za ku yi ta ibada ibadan na zanzarewa ana mika ma wasu don ina jin tsoron kar ya zama akwai mutanen da ma bashi ake bin su jira ake kawai ki ibadan kina gamawa akwai wanda za a mika ma so kin baras kuma ba san kin baras ba duk da irin waɗannan abubuwan ne malamin hadisi duk wanda ya faɗi magana ko mahaifin shi ne Allah sai ya bincike in bai tabbata ba zai barar da magana duka ko malamin hadisi zai jin jita-jita wai wane ya ce har ya fara tunanin ai wane mutumin kirki ne da ai bai kamata ya karya ba annabi ne Allah ne ya yi koshi? <clears throat> Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce karanta mizan al-itidal da kitab al-majruhin Allah madaukin sarki ya sa mu dace to hadisin da ke cikin wannan babi gaba ɗayan hadisi ne wanda ba su tabbata ba sai dai a ƙarshen bayanan ko wasu bayanai da na tattara na wasu masail wanda suke ana da bukatan addu'o'i <clears throat> da za a rika karantawa wanda ya zama wajibi a zo a bayyace wa mutane su kun fahimci wannan da kyau ko wanda ba a yi bayanin addu'o'in ba kwata-kwata to ya kamata a ce an zo an yi ko kuma an yi bayanin addu'o'in amma kuma hadisan ba su inganta ba Allah maraukin sarki ya sa mu dace babi na 64 babu ma ya ƙulu iza kana yafza'u fi naumihi wannan babin zai bayani akan firgici wancan ko mutum ya kasa bacci wannan kuma mai firgici kina baccin sai ki firgita ki tashi bacci kuma ki daukan ki me za ki faɗi haka na faruwa hadisi na 259 malai ce rawaina fi sunan abi dawud wa tirmidhi wa ibn sunni wa ghayruhu wa ghayruha an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yu'allimuhum lil faza'i kalimatin annabi ya kasance yana karantar da sahabbai kalmomin da za su karantawa sakamakon in sun kwanta bacci suna firgita ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadi wa min hamadati shayatin an yahdurun yanzu wannan wata za ta ce mun iya wannan tintini a gaya mana wata to ba wata ita kenan don shi abinda manzan Allah ya zo da shi ko to akwai alherin duniya da lahira a ciki duk wani abubuwan da za ga an zo an ɗibga maku ana wahalar da kuku za a gama wahalar ne ku je lahira ku tashi hohun ma'ahu ba komi iyakanta kenan kin kwanta kin kasa bacci ke karanta wannan kin kwanta kina firgici ke karanta wannan ana maki motsi a ɗaki kina ganin jiri ki karanta wannan duk abin da ke ga ya zo maki da matsala in dai asiri ne ko shaɗanin aljanu suke maki gizo ki karanta wannan qala wa kana abdullahi ibn amr yu'allimuhunna man aqala min banihi abladan dan amr dan as ya kasance na karantar da 'ya'yan shi waɗanda suka yi wayo wannan addan suna haddacewa wa mallam ya akil katabahu fa allakahu alaihi wanda kuma bai wayo ba sai rubuta mai kaman allo haka fa yake sai rataya mai a wuya sai in za su kwanta ko na ba sai su ɗauko sai su riƙe haka sai su karanta wanda suke wayo kuma sai karanta da su su haddace da wannan ne sai yan bida suke cewa wai ai laya ne ya musu ba inda ka ce laya yi su ne suka roito hadisin fa man allaka tamimatan faqada asharaka ko fala a lahu kuma ya zai laya qala tirmidhi hadisun hasanu wa fi riwayati ibn sunni a cikin ruwaya ibn sunni yace jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo wajen annabi fashaka annahu yafza'u fi manamihi ya gaya ma annabi cewa yana firgita yayin baccin shi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيانا بيشي إذا أويت إلى فراشك فقل دسن كجزا كنت مشن بدنك كتشي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن حمدات الشياطين وأن يحضرون فقال حافظها عنه sanda mutumin ya faɗa wannan abin da ke mai kaiwa da komowa yana damun shi yana zuwa ya karanta wannan sai wannan abin gaba ɗaya sai ya tafi ba shi waje amma ke ne kina jin wani markaz na rukuya sai ki tafi sai ki tafi ai ta ɗibga miki magungunan da za su kare su kashe miki ƙoda ko su kashe miki hanta ko su kashe miki kaza jawo miki bala'o'i iri-iri kuɗin magani ya gagara ke a dole ga mai lalura ku yi hankali kun san Allah shi yasa ni ina sukan waɗannan wajeje da yawa inda ban suka za ga wuce ɗaya biyu ba mafi aksar magungunan da ake bada ake cewa ibn nabawi ne wai magungunan nan wai tukuna ma sun inda annabi yake bada su tukuna ko kawai daga zarar mutum ya za ce lalura kaza ne sai a ɗibo kaza a haɗa da kaza ce to ka rika shan cokali biyu kana kaza haka yake yi waɗanda suke yin karatu suke zarfafa bincike a duk garin nan bai wuce waje biyu ba inda na sani za ki ga kullum kina zariya kina kaiwa da komowa wajen neman magunguna duk ga doyi manzo Allah ya baki baki a yanzu. wasu matsalolin fa ana sauraron ki gama bayani tsaf kawai shawara za a baki kina bi za ki ya tafi kina bi zai tafi tawa aka akasari sai a je haɗa mata magani a bata ta je ta dinga cunkushe na'urorin da ke cikinta su kasa sarrafa wannan abin ko a zuba abu mai guba da ba a tace shi an cire guban ba a baki kawai ke ɗibga mu cikin ke je hallaka ki a banza a wofi kan ce wata waya islamic chemist ne islamic chemist ne manzala ne ba da shi ba wani ƙato ne kawai je Kano ya har haɗo ba na gaya muku duk garin nan waje biyu zan iya tsarkakewa kap mutane ba ji suke yi ba Tun lokacin da malam Allah maɗaukin sarki ya ba shi dama ya fara karantar da wannan abin duk Najeriya nan shi ya fara da hidimomin dawa suka yawa sai ya bari nan da nan su kuma masu neman kuɗi sai suka cafke abin ainihin sun cika rido da talla ke kuma sarauniyan ciwurruka komi yana damunki sai a za ce wai ana tallan dutse dan libya to dutse ko dan ka'aba ne na ruwanki da shi ba wa dan libya ba kun gano wannan da kyau yake wa a siya a menene a menene ƙauye fa na baku labari maka je fa mun je gona wani aboki na kawai sai ga wani mutum ya zai sa lasifika yana tallan wani abu mai ciki ta sha mara ciki ma ta sha a ba karamin yaro ai wa ya gaba sai je na same shi da shi zama ganganin nan da wanda za a ba yaro da mai babba da mai ciki da waye duk iri ɗaya yanayi iri ɗaya na ce ya aka yi haka na ɓata dai ya ɗauka ma'aikaci ne wala sai ruɗe ya gige ce wallahi ba wani abu bane ne wallahi kan waki kawai ukulla na san da mai ciki ta sha ba matsala mara ciki ma ba matsala yaro ma daga gida ake an tayo yara a guje suna zuwa suna siya ya kukkula yana ba da kallon shigantaka nan fa nan nan mutum ya zo nan neman taimako maka ki taimaka mashi sau mun gane macuci ne muna karatu sai fita sai tafi kemis ɗin da ke gaban nan sai shiga sai sai zaitun na kemis ya samu santana ya kukula a kofan kemis din kawai ya fara cewa ga maganin kaza ga mata suka wawo shi unguwanni in ya kare sai kuma kare sai wata kwalban ya zazzage kalonin shiriri ta ke komi na make ciwo kisa in ciwon gasken ya zo kuma a rasa wanne ne ma ke ciwon sai ba ku shawara ku taka tsantsan da wannan duk wani tsayawa a jika shi duk wani kaza ni ba fa ina sukan magungunan gargajiya bane amma ina ga muku taka tsantsan mafi aksarin abin da ke jefa ku cikin matsala akwai abubuwan da bai kamata ku ci ba jikinku bai san wani abu ba ku ganewa su ku ta ci wata nan fa jikinta bai san yaji amma tana sha ba ki gane yaji na maki matsala ba ki kauce mashi akwai wanda na san jikin shi bai san kuli kuli wannan komi zai ci lafiya lo amma yana cin kuli zai kama rashin lafiya ya ce mashi ne ka daina cin kulin nan har abada ka huta ya ce Allah da ya daina sai je ziyara gidan surukan shi sai suka yi kwaɗan lansar da kuli suka kawo mashi in ni na rantse da Allah ko shine sadakin auren matan na haƙura nan da mutu matan wani ya aura garen ci gaba da rayuwa ya san da matsala ya ci wannan lansar ɗin bai sa gida bai mutu jikin baya son wannan abu baya so an kasa gane wani lalura ne ke damun shi kuma shi bai je asibiti ba amma yana ci matsalar shi zai tashi ki gano waɗannan abubuwan mana ga yawan a ci abinci a kwanta ga yawan a yi kaza ki gano menene ki haifar maki da matsala inda za ki gane ne kin ci kaza eh, kin ji matsalar ki ya taso e to gobe kake ci matsalan bai taso ba e to jibi ci sai ki ga ya taso ko wannan abin sai ki soke shi har abada Allah ya taimake ki ko mafi yawancin mata suna kwanciya da ciki kin ga wannan in ba in abin da ke nan dinki zuwa dinki bai mutu ba ko to kin mutu da wuri ne kin kama su kin danne su kam ba ki san me kike yi ba ko kina yawan kwanciya da hagu kin danna zuciyarki ita ko ke fomfin jini ta samu matsala kin kasa ganewa sai ba sa fahimtar waɗannan abubuwan duka mafi aksarin abin da ke damu ku ba ba fa matsala ne na magunguna ba kuma ba abin da ke damun ki da bai nuna wa a jikin ki babu shi sau da Allah maɗaukin sarki bai yi mutum ha kawai ya rayu da shirme ba yanzu mota ba ana zuwa sa mata kwamfuta sai ta faɗa abin da ke damunta ba duk wanda ya san lalurorin da ke damun ɗan adam a tsibbin nabawi yana kallo zai gane menene matsalan shi yana binciken kaza da kaza da kaza zai gano inda matsalar shi yake yanzu kin ɗauko matsalar ciwon kai ciwon kai kaɗai ƙwaya nawa ne akwai ciwon kan da fa kina ji kawai za ki samu ruwa ne kofi ɗaya ki sha ki zauna ki shiru ki huta sai ki tafi kawai kin warke amma kina jin ciwon kai sai ki ji a kawo miki fungo a kawo fanado a kawo kafunu a kawo fensik a kawo apc mai kararrawa duk gashi kun zama ƙananan abin nan yan kwaya a gida ba a sani ba a ji a siyo mai indosin da buta gani <laughs> Allah madauke sarki ya kiyaye shi yasa kuna da matsala shi yasa likita da yake shiya da authority kina zuwa kika faɗi matsalanki ko zai maki bincike dan dangas gaba da zai gano matsalanki amma su waɗannan masu ruƙiya suna iya ganowa ne wani baka kawai ustazanci ne ya shiga ya rasa yadda zai samu kuɗi ya rasa kawai shi kenan ko sai fara damkan kan mutane yana masu ruƙiya da haka da haka sun saka mutane cikin matsaloli da yawa inda ya je kano kawai dan sassaro magunguna an ce wannan hulba ne wannan zaitun ne wannan habbatu sauda ne wannan kikar ne shi kenan sai kakkara maki kawai ki dai ba da ne ji da kika ce kaza sai ce baki an ci da shi ke shan magani sai kala miki kuskure na gaya muku kula da waɗannan abubuwan kun ga waɗannan askar ɗin da za ku riƙe ku kula za ku daɗe ba ruwanku da magani amma na fara daga hajiya ta fara ko lalurorinta sai an gaji da za ta haƙura a zauna a hira da ita tsaf duk tambayin da aka yi mata ta bada ansa yadda ta sani za a gaya mata matsalanta za ce matsalinki kaza ne ki daina kaza kawai sai daga au iyakan abin da za a gaya mata kenan ba gaskiya ba ne cin da ba kulla mata wannan ce rike a kulla mata ababe guda biyar da bayanai mabambanta wanda da za a ce malamin ya koma ya maimaita shi ma ya manta lokacin ya kirkira fa yadda za a hada ta je gida ta rasa yadda za ta hada su Allah zai kiyaye yasa akwai lokacin da wata taba zuwa da wasu magungunan rukuya da aka bata a wani markazin wane ne ta kawo da na duba abubuwan da kyau na lura da kyau da su sai na ga dukkanin su maganin cin ruwa ne ko san cin ruwa na kaba da yake kama tsakanin yatsu duka maganin cin ruwa ne duka na ce ke kina fama da cin ruwa ne sai ta ce a ai wai ta in ta tana jin wani abu yana mata suka ne a nan kaɗan. aka baki aka ce girka shafawa Wa wa sha za ta yi nace zubar da su nace wannan yana shiga sai ya la'anta kodanki ki san haka nace maganin cin ruwa ne na kafa to malam ku ne fa ku haɗa waɗannan abubuwan nace eh sanda malam ya koya mana waɗannan abubuwan sai ya haɗa mana da karatu to su kuma waɗannan abubuwan haɗa su da karantarwa ba zai yiwu ba sai dai ɗaya kawai su mu da lokacin yi to shi kenan sai abin mu je sai kun dawo mun gano wannan mafi aksarin kuwa an zauna da ku ba ku faɗi mai ke damun ku ba sai mutum sai ya ja layi an fahimta yanzu akwai wata baiwar Allah ta gaya mu matsalolinta duka za a kaduna na ga wani ya zo ya kafa irin lasifikan nan ne sai ta zo ta faɗi matsaloli ti komi sai na ga mace ce mai iya bayani sun ce baiwar Allah zo ta zo sai na ce wancan mutumin da ya aje ki ba mijinki wani ta ce in ce kira shi ita malaya ta zo sai ya ce zan saba maka na ga mai maganin mu koma gefe na ce gina gina minki ta ce kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne na ce abu ɗaya ke damun ki kaɗai ki dina shan ruwan sanyi ta ce malam ni ko ka ganna har tauna kankara nake kuma bin lalabin ziban sani ba matsalin ta ruwan sanyi ne kaɗai ce ki daina kwata-kwata za ki zauna lafiya gishiri ya yawa abinci bala'i ne sukari bala'i ne ruwan sanyi bala'i ne shi sa 'yan china suka ce farare uku masu saurin kisa ba su ne matsalan ku ba ran da na karanta wannan a shari'a in kin gana sha ruwan sanyi ko to ganin ne saura mintoci mutu hawa bin da ya haɗa ni da shi ya kuke ganin da in na zo ina katu ba in ta tadi ba mara ruwan sanyi nake sha a lokacin ina da aƙidan cewa da wahala da ya kashe sarki gara daɗi ya kashe shi ashe ba daɗi ba ne ya zo ta ce to ni ha matsala na ruwan sanyi na kashin da ke kuma ruwan sanyi za a ci kirga sha ya danganta akwai wanda matsalanta ku matsala ɗaya ne shine tana yawan jin fitsari ta ki zuwa ta yi da wuri shi ya koma ya zama mata matsala da za ta kiyaye ba sai ta sha maganin komi ba gani amma iri-iri sa ki ganewa Allah shi kyauta abubuwan da yawa me yasa malam ba ku waɗannan abubuwan ba mu da lokaci Dan yanzu duk wanda ya ce zai harkar rukuya to sai ya ba da lokacin shi duka haka a yini bai wuce gana da mutum biyu ba gyal in maganin zai masa da gaske haka to kuma harka na samun kudi a kalle yana da bukatun ya gana da mutum talatin zaman tattauna za a yi ko zaman ba da magani ko zaman haɗawa ko zaman tacewa da tantancewa ku waɗannan abubuwan ko ku kula da su gaskiya ku ta ka tsantsan akwai fa yar uwa da take gaya min cewa ta da lalurori iri iri kira na sai a waya amma za ta iya zuwa waje kaza an san magani sai ce mata a'a kake ji to malam ni ya zan yi sun ce ce mijin ke kira ni dai kiran ya ce malam na kashe kuɗi sama da dubu ɗari bakwai a kanta kan wannan matsala na gaji ne ba zan ƙara yi ba sun ce ka ka zo da ita suna zuwa ne mata tambaya ɗaya biyu uku tana cikin magana kawai sai na kama kanta kawai ina fara kato sai ga aljin ya bayyana shi yake sa mata waɗannan abubuwan duka saboda bai saboda kaza kawai na mamare shi kawai na kore shi shi ga na kawai ta huta warki tana fara magana gane ƙarya ne ga matsan da ke damun ta nan kuma duk waɗannan da annabi yake ba kun ga wannan ta lahi ta tamma kika tsare ha na rantse maki da Allah ba abin da zai dame ki azkar na safiya da yammaci kika kula zaki zauna lafiya zama cikin alula kullum zaki zauna lafiya ki ci abinci a kan lokaci na safe na rana na dare kar kuma ki cika cikin ki bam yana maki kabe kabe zaki zauna lafiya ku gano wannan kawo da ne ba ta fahimtar wannan sam amma masu maganin gargajiya za su miki ƙarya in kina fama da diabetes in kika sha wannan za ki warke hypertension in kika sha za ki warke akwai magungunansu da ke magance su tsaf kun bayyance wannan tsaf yana magance su amma kun san matsala shine wa zai iya faɗin magungunan waye zai iya kashi 99 ƙariya suke faɗi in yana faɗin maganin nan dangas ƙariya suke yi yan kaɗan ne daga ciki suke bincike yan kaɗan ne ko kuma ba ku son masu binciken abinda kuka fi so shine kun fi son waɗanda suke muku mai ƙariya don su ansa kuɗinku kullum ke kenan saroniyar lalura akwai wanda fa matsalolinta gaba da abinda ke damunta bacci ne tana gama faɗin magana sai a ce to ki ran kwanciya bacci ki samu akalla awa shida zuwa bakwai kina bacci shikenan kawai za ki warke tana zuwa ta huta kawai jikinta komai koma normal sai ta me kawai sai ga tefekin ta warke wata matsalanta kawai zama gindin wuta ne duk wannan wutan hayaki ya turnike ta ga zafin wuta ga shine matsalanta da za ta to ki daina girki kwana biyu sai ga ta koma normal shi yasa ma babu buhari ce za a raba muku silinda na gas yanzu za ku daina girki da ice da rusho da komai da gas za a rika yi ta shi da canjin ba ba shi ba ne shi da canji hmm. Allah ya sa mu dace kai malami da ya ce za a kai lokacin da za a zo kan titi ana raba mutane abinci wasu kai ta yawo a garin nan suna zagin shi da yake masoyin annabi muhammadu ne malamin sai ga buhari ya ce za a ce da 'yan makaranta miliyan talatin an raba abinci a kan hanya ko ba a raba ba bakin huta ba inda na san ku da gandan nan yaron ki ya je makaranta an bashi abinci ya ci ya koshi to ke ko garin kwaki kika jika ba sai ki zauna lafiya da dare sai ki girkin ba bai yi ba to yanzu 2019 in ba bai fito akwai wanda zai ce ba zai zabe shi ba sai makiyin annabi muhammad a makiyin annabi muhammadu ba zai zabe shi ba kun gano wannan da kyau ko to me yayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wani hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi a lamba na 3893 tirmidhi ya fitar da hadisi a lamba na 3519 wani zai ce to malam ko da ya taba ku ko ya taba mu mana ni na ba na san za a taba na yi ni na sani amma cin da na sani na shirya nesa da kofa kun gano wannan da kyau ku a shirye nike duk abin da zai je ya zo ya zo din amma muna son ya zo mana da sauki Allah ya sa mu dace haka ibnu sunni ya tadda hadisi a lamba na 753 al-imam ahmad a na biyu shafi na 181 al-imam an-nasai cikin littafin amal al-yawmi eh, wal layla lamba hadisi na 765 haka al-imam hakim a in farko shafi na 548 Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu nan sai da nemo kan maganin gargajiya kun ji ko hatta kun ga kwalli kawai za ki je ga kwalli baki san shi ba kina kap kap kina sa idan ki yana bin duk jikin ki ki san haka ya kamata ku san me kuke sawa idon ku wannan gazar da gajin baki da waye magajin ba menene ya san jan baki ku san ku san wani irin chemical kuke sawa a bakin ku me ke jikin shi ke da kawacin da kin je shin lokacin sanyi yake sa shi lokacin zafi ne a me ba ruwan ki kawai kawacin da dai an ci a baki ake sa ban shi mai koman shi nan kanti can na tsaya masallacin matafiya wata yariya ta kawo tallan gyada da ai riɗi da menene da aya na ce ni ban da koko sai da abin sadaka suka ce gashi na ce a'a a kuɗi na siya ba cizon yi ba ma na siya ɗaya daga cikin yaran ta sa ja a nan ta sa baki a nan ta sa wani abu a nan ta sa a nan ta sa wani a kan nan irin ta rufe irin da sun ganta kamar wata yar bibi <laughs> wallahi kuwa ta sa wani baki a nan ta wani abu kamar wata aljana da nan sai ce kai amma kwallin da nake ba ƙaramin kyau ba ta ce ya burge ka na ce sosai ta ce na gode yace wannan ba kauyen ma wai har ta san wai a ce ta yi kyau wani ce wai ta gode dazu <laughs> da nan wallahi da daukan hoto ba da yana da kyau sai ne mata hoto wannan don wannan ta yi kama da dodo wallahi yace wannan kin girma zaki rika ma mijinki ko <laughs> to kaga idan da na san mijin da zai aure ta abin da zan ce to yi nemi yan rukuya a kusa don in ta firgita shi a marmaza a mai ne a mai rukuya ha ba da Allah abubuwa kala-kala a fuska zai ka ce wani kayan wasan yara Allah madauke sarki ya tsare mana imaninmu hadisi na sita babi na da biyar ta makalla har masu hankali abin da suke ta yi kenan wai ai wai su maza sun ce sai da waɗannan 'yan gaga mini ne jan baki shi zan ne mu ne magaya maku ana muka faɗa salon ƙarya kawai da sharri eh kaga wata ta kwaɓo wani bakin abu kaga abin gwanin ban kyama kun gane akwai wata daga ta sa wani abu mai kamar kamar an kwaba wani abu ne mai tsaki tsaki tsaki tsaki ta sa a bakin ta haka tsaki tsaki wani abu tsaki tsaki da na ganta hankali na ya tashi nan da nan na nemi wani dattijo a ce da Allah dan man goro bancin wala sai na tauna goro zuciya na kamar zan yi amai hankali na ya tashi nace ke wannan abun ba shi da lafiya ne Wai ya ce kuraje ta ce wai ba kuraje ba ne wai tsaban cikin matakai da rukunan gayu ne sunan shi wa Allah <laughs> to Allah ne anan ba ta kasuwa ba kin ji ko sunan shi birge maza wannan to Allah shi kyauta <laughs> birge maza a'a Allah Allah ya kiyaye ina ganin ba kauye ake burgewa sanda ne wannan maganan sai wani ya kawo min hoton wata baturiya ta tattaɗaɗɗaura jikinta da wani abu ta sa abin na ce ha ni yanzu na fahimci masu sa wannan yan ban faya ɗin nan ne masu shan jini suke amfani da shi so ta yi kama da su dan ta da wani fika haka wadda shi ne ake sawa to na uban ku bari kaga mace ta sauna ba haka in ta rufe idan ta kaga idan wanda daban da ga yawon daban <laughs> shi ma duk gawi ne ko eh sai wannan abin ya zazzabo di ya biya rike mata ya saki wannan fata kun gano wannan ya sa chemical ya sake shi ta yi ta yi ta bude idan ya ki tsayawa ta tsufa matsala ya same ta yanzu akwai namijin da za a ce wadanda ya birge mata zai wannan abu namijin yanzu in ban da ta akwai wani abin da za a kama namiji a ce sa a baki shi ko a geran shi ko a kaza ko ya burduna wani ah, menene garin burdudus a fuskan shi wai don ya birge mata namiji zai wannan ne mawukaci ne shi <clears throat> amma ko da yake shi namiji kamilin bi nafsihi ne shi kasantuwan shi namiji kawai ya cika ne ita kuma mace gaskiya sai da wannan yau gidan da shafe-shafe shi za ka ce ba a neman aure da sallah domin kowace kucaka ma ta yi kwalliya ta fito fefes Allah maɗauke sarki ya samu dace warawai na fi sayi bukhari malice babu ma ya ƙoli izara a fi manamihi ma ya hib au ya babin da zai bayani akan mutum in ya kwanta bacci sai mafarki ya ga abin da yake so a baccin ko ya ga abin da baya so barkuci ku <clears throat> cin da ba harkan rukuya kuke yi ba ko ba ku san fassarar mafarki ba ina ba ku shawara <clears throat> ku daina daukan wai duk mafarkin da wai ga cewa ba wani abu bane ba ga maki duk mafarkin duniya in wanda ya iya fassara mafarki ya tambaye ki ko ki gaya mashi wanda bai iya bane kai ki gaya mashi kake ce ai na ganin wannan shirme ne a shirman ne zai gaya maki sako a cikin shi kun gani a shirman ne zai gaya maki sako a kowane mafarki ta gaya ma wani malami na muna tsaya kasuwa ya ganta tana da wani abu a fuskanta sai kira ta ce zo ke baiwar Allah mafarkin me kike yi ta ce jiya ta yi iri kaza ma ba wani abu ne sai ce a'a wani abu ne sai ya faɗi sunan wani magani da ba zan gaya muku ba don ina faɗi ya fara nemo shi matsalar mutanen mu kenan ya ce ki je ki daka in kika daka ki jika shi in ya kwana sai ki cika cokali ɗaya babban cokali abinci ki sha zai bari a nan take sai da wani abu da muka je gombe muka dawo akan hanya inda take sai muka tsaya sai tambaye ta ce wallahi malam kaga duk abin ya bushe ko iyakan maganin ke a cikin mafarkin ne aka gano wannan na aljanu ne ko ba na aljanu ba ne shi na aljanu kuma mafarkin shirme ne kawai a za su a halamin amma maganin yana ciki ko matsalan abin da aka ce mata ta yi a gidanta yake ba ta san amfanin shi ta ce wallahi ina ma da shi na shuka kawai ta samu ta ta dan sha ta ce to kon ƙara ne ce kul yace wannan abin yana ma hanta illa kuma kuma shine maganin wannan abu to wannan abin yanzu shine nike son mu kai shi a biyu a duba akwai guban da ke ma hanta illa ne a cire guban to ku zai amfani da yawan gaske to amma ban da lokaci gaskiya sai na samu lokacin sai a je zai amfanar da wannan ne na sha gaya muku ya kata mu samu wasu mata za su ba da lokaci a koya musu waɗannan abubuwan cin da su suna da sauƙin lokaci sai su riƙa yi kila na sha faɗin wannan ai eh amma akwai abubuwan da nake gudu ne da yawa ta kata koya musu kuma harka ne da za a samu kuɗi mai yawan gaskiya cikin shi akwai business ku samu kuɗi ya fi lafu da hududun lahi da kuke yi Allah madauke sarki ya samu dace hadisi na 200 ko da yake jiya wanda da dare ya ce an daina malafin cinda ya lafi mutane da yawa ai baba janar ya ce zai za a da ranci na gaskiya wallahi alazim da wannan ne na gane cewa mata suna bukata a taimake su ta ce naira dubu ishirin naira dubu arba'in naira dubu kaza shi yake zama masu matsala wannan akwai abun a tausaya ma bil adama cikin shi ina ga mu gaskiya matsalan ki waɗannan kuɗin kuɗin da bai wuce mutum ya sasa a gaban aljuhun shi in ya ga mai gyaɗa ya siya a sai riɗi a sai aya a sai kaza ya kare ba kun gano wannan wai wannan ne za a je a ce mawata zo mu je ki tsaya man garanto a ansa dubu ishirin ba ki dubu ɗaya ai da an gaya man. <laughs> ni ba abin da ba a gaya man ba wata matsalan ba ya ta ci kuɗin ba garanto ce ita ni a duniya ko wanda ya san mai garanto ne ni ma garanto a baka kuɗi a kai yi man abin kun gano wannan da kyau ku kai ke man garanton ni abin kuɗin amma ni ba zan maka a baka ba tsoro ina da hankali yayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace za a taimaka muku amma masu sana'a na gaskiya ba wanda za a bata da je ce biki ta kudin ba kuma mafiyancin ku abin da ke sa ku cikin matsala kenan da kwaɗayi daga bullowar rana zuwa faɗuwar da kin ci abu ya fi sittin Ke kaɗai ga mai da ba ke rashin lafiya ba kin ci kwakumeti an kawo alewa kin sha kin sha halin ligidi kin sha dan tamatsitsi kin ci algarages kin sha kulwar kin dinga hada ma kanki bama bamai baki sani ba sai kuma sun tashi a ce wai a kawo agaji hmm Allah shi kyauta ya ce wa rawaina fi sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول yace ya ji annabi yana cewa idza a ahadukum ru'uya. duk sanda ɗaya daga cikin ku ya mafarki yuhibbuha wanda yana son mafarkin hiya min Allah ta'ala wannan mafarki daga Allah ne falyahmidillah falyahmadillah to ya gode ma Allah ta'ala alaiha kan wannan mafarki da yayi wal yuhaddis biha ya bada labari kin yi mafarki kin ganki a maka kina labbaik Allahumma labbai kina tashi ki ce kin ga wala na yi farkin zuwa aikin haji wannan ba komi mun gani kin yi mafarki an sa miki rana ki ba da labari amma kika yi mafarki ki ga kin haihu to akwai matsala a wannan Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhibbu kunji wanda kike so yake son ɗari bisa ɗari ake gaya ma ba kowa ba da akwai mafarkin da zaki in kin gaya ma wacce ke adawa da ke in ta zafi a rai in alheri ne zai zo miki zai lalace kun koyi dauki matakin kirci a kanki sanda annabi yusuf ya mafarki da ya gaya mahaifin ba ma yakin ya ce la uya ka ala ikhwatika ba fa naka kaida ma da yake yaro ne yana za su ya gaya masu tun daga lokacin suka fara shirya matsala game da shi ba wani wanda Allah madaukakin sarki zai nufin ya ɗaukaka ce ya fuskanci abokan hamayya da adawa iri-iri sai dai kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye duk abin da zai tinkare ki na alheri ko wala ki riga saka yasu ba kowa zaki ki gaya ma ba amma mafi yawancin mutanen mu rutu sai masu musamman mata Allah surutu abinda zai amfani yake ma ana kallo za a miki sai a ki baki sau da yake su surutu sai kuma mutane sai zo su ma suna da haka da haka sai mutane shiga matsala wala ku rika iya bakinku kuma ba ka ba jiki magayi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa fi riwayati ne ce fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra zalika mimma yakrahu in ko yayi mafarki yaga abin da baya so ne fa inna ma hiya min ash-shaytan wannan daga shaytan ne falyasta'id min sharriha ya nemi Allah ya kare shi daga sharrinta wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu kar mutum ya sake gaya ma kowa ba za ta cutar da shi ba in kin faɗa ko to Allah ya kyauta na gaya maku akwai abokinmu kun fahimci wannan wanda ya zo ya ba mu labarin yadda za a yi jana'izan shi ba wani bane malam baban gida ne Allah ya gafarta mashi yanzu ya same ni da malam abdurrahman lokacin muna zaman shago Ya zai ban labari ya ce kai wani abu ya dame shi ya yi wani mafarki sai kira sunan wani yaro da koyo na ga yaron yana raye ya ce na ga yaro su an zo an cika wannan hanyar gaba ɗaya za a yi mai sallan gawa ya ce haɗari ya yi ya ce amma abin ta kai ce abin haushi sun ce ban san ji da ce irin wannan mafarkin aka yi ba a faɗi in an faɗa akwai yiwuwan ya faru cikin irin wannan yayye gaya ma abin da kai cin niki ji yayi yayi yayi yayi niki na hana shi na kore shi tun da aboki na ne tafi yana barin nan sai suka tafi Kano da Malam Abdul Jalil Allah waya kai mun ya hadari ya mutu da aka wasu sallan jana'izan hanyar nan kuma sai ta cika fal amma abin ta kai ci kuma biyu su uku ba su mai sallan ba wannan shine cin da yake son ya gaya mun na hana shi wannan ce abin ta shi. har illan abin da ya haifar da wannan matsalan wannan sai da ya gaya mun na yi baku na shiga cikin masallacin juman poli a daidai wata jikin ɗaya muka gaisa da ni da shi da malam wali sai ke cewa malam bala'in da ke faruwa na raba kan musulmi a unguwan zai haifar da musiba da bala'i da sai ya ci mu da kanmu na ce na ya ce za a kai lokacin da mutum zai kwanta zai mutu wanda ba 'yan fatin shi ba za su mai sallah ba na ce haka ma muke a yi ya ce iya eh, na ce kwarai da gaske ka san haka sai ce to wallahi akwai matsala ne yana dawowa sai biyo shago kawai sai ban labarin wancan hadarin abin da ya mafarki ya gani kenan yana tafiya kuma wannan tafiyan abin da ya faru da shi kenan Allah ya gafarta mashi irin waɗannan abubuwa in kin yi mafarki mahallin shahid Allah ki taka tsantsan mummuna ne amma ta kosa take ta tashi ta yar na sha me ya faru wai an biyo ta da gudu ne za ki gudun da gaske wata rana ya Allah madauke sarki ya sa mu dace ana dai al bukhari ta da shi a lamba hadisin 690 da 600 da tamanin da biyar tirmidhi ya ta da shi a lamba na dubu uku ɗari da arba'in da tara ahmad a na uku shafi na takwas al'imamin na tsaya cikin amalin yomi wa Layla. a lamba hadisin 893 haka ibn sunni a lamba 768 Allah madaukakin sarki ya saka masu da alkhairi hadisi na ya ce wa rawaina fi sahihi al-bukhari wa muslim murwayatu wannan hadisin cikin sahih al-bukhari da muslim an abi qatada radiyallahu anhu qala daga abu qatada Allah ya kara masa yadda ya ce. qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ar-ru'ya Saliha mafarki na kwarai wa fi riwayatin ar-ru'ya hasanatu min Allah mafarki mai faranta rai wannan daga Allah take wal hulumu min ash mafarkin firgita kuma daga shaydan take famar ra'a shay'an yakrahuhu duk wanda ya mafarki ya ga abin da baya so falyan fus an shimalihi salasan ya karanta falake da nasi ya tofa so uku a bangaren hagun shi Wani ta'awwad min ash-shaytan ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan fa inna halata durruhu wannan mabarkin ba zai cutar da shi ba fa fi riwayatin aw waya fal yabsuq ni da shi tofawan zai tofa ba kwalba ya mu ba da dan jin alamar dan miyo kada ka tup tup inda inda ake tofi ya tofa shaytanin kenan badala yanfus da ɗaya ne zahiru an أن wa huwa an nafsu اللطيف la riqa ma'ahu shi da kake tofar da yamu tofi daga wanda iska kawai zaki ji ya fita wanda ba tare da miyo ya biyo bayan shi ba wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a lamba na 5747 muslim ya fitar da shi a lamba na 2261 Allah madaukakin sarki ya samu mu dace in Allah ya kai mu gobe za mu bayani gani da cikon mafarkan nan ina fatan mun gano wannan da kyau ma da yiwuwa mu ce wasu su bayanin mafarki sai a dan jaraba fassara ko subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum